This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labarin duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da asuba ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. A ranar Juma'a ne shugaban Amurka Joe Biden ya ziyarci al'ummar Indiana Gila River da ke Arizona domin isar da sakon ban haƙuri da aka dade ana jiran shiga Amurkawa 'yan asalin yankin domin tsarin kwanan ɗalibai a makaranta da ya wahalar da iyalai, yare da kuma al'ada na dubban 'ya'yan Indiyawa na ɗaruruwan ƙarni. Shugaba Biden ya ce yana wannan magana ne bilhaki da gaskiya. Ya ce a wurin shi wannan abu ne mafi sarƙaƙiya da ya taɓa samun damar aiwatarwa a tsawon lokacin da yake a matsayin shugaban ƙasa Amurka. Ya zayyana yadda aka riƙa sace 'ya'yan asalin amurkawan aka kai su wurare da basu taba sani ba ya kara da cewa yara sun rika dawa makaranta ba tare da sutura a jikinsu ba da aske musu gashin kansu gashin da su a wurinsu abu ne ke babbe mai daraja da ma shafa sunayensu da aka sansa da shi aka rika mai sunayen da wasu sunaye na turanci ya ci gaba da bayyanawa cikin yanayi na damuwa yadda aka ci zarafinsu aka rika tilasta su yin aikin karfi da raba su da iyayensu na asali ba tare da yarda iyayen da suka haife su ba hukumomin majalisar ɗinkin duniya sun yi gargaɗin cewa aikin kwashe marasa lafiya daga yankin da yaƙi ya daidaita a gaza na neman bushewa lamarin da ke jefa rayuwar dubban mutane da ya haɗa da yara ƙanana cikin haɗari da cututtuka da ma da ba sa iya samun kula kulawar da suke bukata. mai magana da yawon asusun kula da ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya james elder ya shaida wa manema labarai a ranar juma'a a geneva cewa yaro ɗaya kacal ake iya fita da shi daga gaza a duk rana zuwa asibiti lamarin da idan ya ci gaba da irin wannan tafiyar hawainiya kenan za a shafe shekaru sama da bakwai kafin a kwashe yara dubu biyu da ɗari biyar da ke buƙatar kulawar gaggawa ya ce sakamakon hakan yara na mutuwa a gaza ta yadda ikon allah kaɗai yake kare rayuwar yaran da suka rika tsallake rijiya da baya a irin lugudan bama mai da alburusai da ake yi ya rika kan su daga samun ficewa daga Gaza domin samun kulawar da suke bukata cikin hanzari domin ceto rayuwarsu. Hukumar lafiya ta duniya ta rawaito cewa marasa lafiya su dubu sha biyar da ɗari shida ke bukatar a fita da su domin yi musu jinya inda mutane dubu biyar da ɗari ɗaya da talatin da takwas kacal aka iya fitarwa ya zuwa yanzu kusan rabi daga cikinsu na fama ne da cutar kansa kashi arba'in daga cikin ɗari kuma na fama da raunuka da suka samu sakamakon yakin da wasu su ɗari biyu da ke fama da cutar koda Hukumar lafiya ta duniya ta ce marasa lafiya su 231 ne aka samu fita da su tun ranar bakwai ga watan Mayu. A jiya Juma'a shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce ana sa ran Rasha ta tura sojojin Koriya ta Arewa zuwa bakin daga a safiyar Lahadi. Cikin wata sanarwa da aka wallafa a shafin sa na kafar sadarwar zamani ta X a hukumance, Zelensky ya ce hasashen ya dora shi ne bisa labarin sirri na soja da aka samu a jiya Juma'a daga kwamandan Dakarun Alexander Siransky. Zelensky ya kira yunkurin na Rasha da matsayin neman faɗaɗa yakin ya ƙara da cewa duniya na kallo ƙarara yadda Rashan ke gurin ci gaba da yakin da take yi. Da yake kiran a samar da wani ƙaƙƙarfan martani daga shugabannin duniya. Zelensky ya ce bai kamata a kau da kai ga shiga sharaba shanu da Koriya ta Arewa ke shirin yi ba. Ya ce kamata ya yi a dumfarin Moscow da Pyongyang da gagarumin matsin lamba domin ganin sun yi biyayya ga ƙudurin Majalisar Ɗinkin Duniya a kuma kama su da alhakin zafafa yakin. da yake mai da martani ga rahoton leƙen asirin na ukraine da ya ce dakarun koriya ta arewa na yankin kurs na rasha shugaban rasha vladimir putin ya ce hurumin rasha ne ta yi yadda ta so akan yadda za ta yi amfani da sojojin ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Da sanyin safiyar Asabar ɗinnan ne rundunar sojan Isra'ila ta ce ta kaddama da hare-hare a kan Iran a lokacin da Iran ɗin ta rubuto cewa an ji karar ababen fashewa a babban birnin ƙasar Tehran da birnin Karaj da ke kusa. Rundunar dakarun tsaron Isra'ila ta faɗa cikin wata wallafa a kafar sadarwar zamani ta X cewa tana kai hare-hare na musamman akan wurare da ta kai na soji a Iran ba tare da ba da wani ƙarin haske ba. mai yiwuwa ne nan ba da jimawa ba 'yan jam'iyyar hambararriyar firaministan bangladesh sheikh hasina su fita kan titi domin nuna kin jini ga gwamnatin rikon kwaryar muhammad yunus da ya taɓa samun kyautar nan mai daraja ta nobel peace prize cewar jagoran jam'iyyar sakataren shirye-shirye na jam'iyyar awami league shafiul alam Chanhori ya shaidawa murya amurka a ranar juma'a cewa suna nan suna shirye-shiryen yin zanga-zanga da fara faɗi tashinsu na siyasa Sean Harry na ɗaya daga cikin gwamman shugabannin jam'iyyar Awami League wanda ya arce daga Bangladesh bayan da wani boran dandazon ɗalibai ya yi waje da mulkin Hasina a watan Agusta. Shugabar mace mai kamar maza na kan zagaye na hudu na shugabancin ƙasar ne a lokacin da ɗalibai suka wartake ta suka tilasta mata yin murabus a ranar biyar ga watan Agusta. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. kyauta ba Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya na sanyin na an tashi lafiya. Lafiya kalau malama Grace da fatan an wayi garin yau da kuma karshen makon nan lafiya. Lafiya limi na sanyin na yau ba zan baka labarin abin da ke faruwa a Amurka ba domin da suna nan da dama. Ai gaskiya kan. Jamhuriyar ni da ah, za mu taso. Gaskiya eh saboda mu yi alhini ba. Eh haka. Gaskiya ne. Eh muna mika gaisuwar ta'aziya ta musamman. ba ta wannan shiri na abar ya huce kaɗai ba amma ta sashen hausa baki ɗaya domin wannan babban rashi da aka yi a jamhuriyar nijar ta tsohon prime minister mm, kuma tsohon kakakin majalisar dokokin kasar jamhuriyar Nijar. Wanda dai eh, eh, jigo a siyasar jamhuriyar Nijar. Kwarai da gaske, eh, kwarai kuwa. Shi marigayi hama amadu yau ana maganin ana shi a matsayin marigayi. A ah, kwarai da gaske. Ya Allah ya sa ya rasu bayan gajeruwar jinya malama Grace. Haka haka. To Allah ya ji kansu da rahama Allah ya ba iyalin shi da jamhuriyar Nijar baki daya. To amin sun ba amin kuma muna addu'a fafutukar da suka ɗauko kisa yana cikin 'yan gwagwarmaya sosai a jamhuriyar Nijar. A siyasance da kuma a demokuraɗiyyance mm. muna fatan a wato ayyuka alkhairin da suka kudur aniyar kafawa Allah ya mm. kawo mana su a kasar ta jamhuriyar Nijar da dukkan kasashen mu na nahiyar Afirka. To amin sun amin. To na san na a gurguje za mu faro da fata alheri. Fata alheri da auren rakiba kin san wato eh, kullu ana ƙara kwanaki ana ƙara aure ana ƙaro ana ƙara yawan al'umma abubuwa guda <laughs> uku kuma ana mutuwa haka suke eh kwarai da gaske ana haka to bari mu isar da wato sakon taya murna da kuma bangajiya ga wato iyalan Alhaji Tijjani Zangon Daura da Alhaji Ahmed Isa Sule akan daurin auren 'ya'yansu da aka yi a wato ranar asabar ta 28 ga watan Satumba wanda ya gabata wato a cikin watan da ya gabata gabata kenan tare da wato 'ya'yan nasu ahmed tijjani zangon daura da kuma rukayya ahmed isa da fatan allah ya ba su zuriya ɗaya ba ya kuma ba da haƙurin zama tare kuma ya ba da albarkan aure haka kuma bari mu isar da saƙon gaisuwar taya murna zuwa ga iyalan marigayi ahmed musa da kuma yahaya adamu bisa ga ɗaurin auren 'ya'yansu abdulsalam ahmed musa da aka fi sani da bakauni. da kuma fatima yahaya wanda shi kuma za a yi shi a yau asabar dinnan 26 ga watan oktoban shekara ta 2024 a masallacin juma'a na pompomari house wato pompomari house of assembly quarters da ke birnin maiduguri a jihar borno nigeria za a yi shi ne da karfe goma na safiyar yau kamar yadda muka ambata da fatan allah ya ba su zaman lafiya kuma Allah ya bada zuriya ɗayi ba saliha kuma Allah ya kore shaidan a tsakanin su. Amin sama amin mutuka raba to nima bari mika gaisuwa fata alheri da taya murna ga iyalan marigayi Reverend Shehu Musa waɗanda aka ɗaura auren 'ya'yansu makon da ya gabata wato ranar 19 kenan ga wannan wata mm. an yi auren ne a ekuwa church ta ɗaya a bauchi To auren ne an yi shi tsakanin Gad Yunana Shehu Musa da amaryar shi Peace Iliya Aliyu. Allah ya ba su zaman lafiya da kuma zuriya ya ba mutuka raba kamar yadda muka ce mm. ko? Eh. To a bangaren sada zumunci kuma na sanyin nan mm. a gurguje bari mu tafi bangaren kauran na moda mu miƙa gaisuwar fata alheri da sada zumunci ga liman badamasi limamin masallacin juma'a na biyu. a ƙauren namo da sai kuma khalifa abubakar atiku atiku da sadiya badamasi sai alhaji ibrahim shamakin zamfara da abdulmalik sa'idu mai biredi tv sai honorable hafizu balarabe gusau da dr nafi'u mai maganin ido sai abdullahi mai shayi bakin kasuwa da usaini gote karasuwa sai malam abu kaura da tijjani mai takalmi magizawa da liman sani bingire mai walda kauran naboda da dr abubakar rabi'u magami sai malam nura bala mataimakin shugaban makarantar sakandare ta namoda da lawal hambali dan silba sokoto da kuma salisu wato da kuma mahmud salisu kauran namoda da fatar an tashi lafiya To amin sun amin malama Grace a ah, bari kuma mu isa jihar Yobin Najeriya domin isar da sakon gaisuwar filin a bari ya huce zuwa ga Isa Lawan Girgir magajin garin Girgir a jihar Yobe sai Ali Kana Gashuwa da shugaba Laraba mai fura Fateskum da shugaba wato ah, da kuma shugaba Laraba Deba mai abinci Fateskum da shugaba Bula Kolo Koromari da Alhaji Hamisu mai kayan miya Gashuwa. sai alhaji gambo ringin mai yankan farce gaishuwa da alhaji muktari yarima sarkin telolin sarkin pika potescom da alhaji yawo abdulrazak boniyadi da alhaji haruna wayatar da alhaji kawuwa mai injin jalingo da kuma shugaba ta nemi bbc mai hula kuspa zaria sai nuhu yakubu danne azare da kuma muhammad mai friend babu gudu da honorable awal madaki dabar makaho azare sai alhaji dada sarkin fawa a jiyan katagum da kuma baba uba mai bakin mai babbar tashar azare da aliku auta kafinta yalwa da macu direban keken lago sai sanusi madatai da magaram da isuhu madatai da magaram da iliyasu yakubu digawa da kuma yakubu mai aski ba da raka. da fatan dukkansu za su ci gaba da sauraron mu kuma da fatan suna cin lafiya yau ma mun yi bako. Malama Grace mun yi bako. Shirin da shirin <laughs> Lalle yau muna dauke. Shirin Gaskiya masu sauraron mu muna dauke da tattaunawa ta musamman da wato ɗaya daga cikin manyan taurarin jarumai hmm. a masana'antar shirya fina-fina Hausa ta Kannywood a Najeriya. wato ana magana a sadiq sani sadiq kenan mm. yawa a wakiliyarmu a kanan dabo baraka bashir ta tattauna mana da sadiq sani da sadiq gane da yadda tafiyar ta kasance a cikin wannan sana'a da kuma irin kalubale da suke fuskanta wato da kama daga su 'yan wasa har ya zuwa ita kanta sana'ar to mu bari <laughs> bari ma <laughs> Ah, assalamu alaikum sunana Sadiq Sani Sadiq. Ah, ni an haife ni a garin Jos na girma a garin Jos na fara sana'ar fim daga garin Jos daga nan na dawo Kano daga Kano na yi Kaduna Abuja ya kuma sake dawowa ah, cikin birnin Kano na ci gaba da sana'ar fina-finai. sanadin fara fim ina zan iya cewa na fara fim ne dai lokacin ina makaranta lokacin na kokarin yadda za a yi hada kwalin diploma do kafin nan eh, tun muna yara tun muna primary a gidanmu ana kan zo a yi shooting film kuma akan yi irin rehearsals kafin a yi shooting fina-finan su eh, su malam waragis lokacin irin waɗannan 'yan series nan da ake sakawa a nta so tun daga nan muka soma kallon yadda ake yi sannan bayan nan kuma lokacin ina a school ina ƙoƙarin haɗa kwalin diploma akwai abokina wanda yake zuwa ya ya yi shooting film a cikin makarantar so daga nan kuma dai na soma saka interest daga nan na fara har zuwa yau kuma muna nan ana kan bugawa da mu. to kalubalen shine kafin kafin su producers su yarda cewa zan iya yi da su directors din kafin su yarda cewa zan iya yi su gaskiya dai an wahala an sha fama kafin amince a suna tsakani a fim so amma kuma baya daga nan kuma dai gaskiya alubalen ba wasu masu wahalan gaske ba ne kalubalen suna da sauki sannan a nasarori kuma da aka samu gaskiya nasarorin suna da yawa babban nasarar da kullum nake alfahari da shi da harkar fim shine a yau an wayi gari na fi karfin abin da zan ci na fi karfin sitiran da zan saka a jikina na fi karfin inda zan kwanta na fi karfin motar da zan hau zan iya yi wa kaina abin da nake so har in yi ma wasu ma so gaskiya wannan nasarar ita ce babbar nasara da na samu a cikin sana'ar fim. Oh, ga ba za mu sallama ba za mu sallama ba masu sauraron musu bi mu bashi a bi mu bashi sauran abin da ke gaba insha Allah to na san yin yau labarin da zan labarin da zan baka ko mm, malama Grace labari ne da ya faru a garin ku to <laughs> na san yana wani bafin latani ne matar shi ba ta da lafiya sai kai ta asibiti to to da ya kai ta asibiti eh ka san dai abin da zai kai bafulata ne har ya kai asibiti har a kwantar akwai matsala kwarai da gaske to da aka kai ta asibiti sai aka kwantar da ita to shikenan yana nan yana jinya mm. sai yamma ta yi hmm. lokacin sallah magariba ya yi ya tafi hmm. sallah hmm. to ya tafi sallah sai aka ɗauke wuta kafin ya dawo ina yana can kuma yana hira shi to da aka ɗauke wuta a asibitin sai aka bi likita ya ba da sa ma'aikatan jinya su bi gado-gado suna ba kowa kendir To. <laughs> Ko aka ba shi kendir ko aka ba shi kendir aka kukunna. To shi babban latani da ya dawo ko kowanne gado ya ga kendir. zo mata shi ba kendir eh. sai ya koma wurin likita ya ce a'a to ya gashi an ba kowa wuta <laughs> amma shi shi ba shi wuta ba shi a wurin gadon mata shi din din mm. sai likita ya ce a'a ai an ba kowa ita ma an bata sai da ya shigo sai ya ce mata sai ce a'a to an ce an ba ku wuta ina ke wutar da aka baki eh. sai ta ce ai ta ce mai gida rogon birni aini <laughs> ta ce rogon birni ta ce aini da aka bayar na san ba za ka iya ci ba shi ne na cinye ni ba da ƙyar na cinye <laughs> ba daɗi gare shi ba ganga tauri roba roba kai amma ni wannan an yi abin nan wato wato wannan ita ake kira yan bello ali a kurki kenan <laughs> na san yana ita da aka bada ta take rogo ne kuma ka san kendir yana da dan zare a ciki eh, ta take rogo da dan zare ne <laughs> sannan san yi da na ga malama juna na ɗaga mana hannu sabili da aka tilas mu burki da yanzu a madadin murtala faruk sanyin na alheri yake muku fata alheri da kuma fata allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ce da alheri. Wani kafa sa a shirin zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauki da ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya.